ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون da a ce mutanen wannan alkarya da muka aika musu manzanninmu sun gaskata abin da manzannin suka zo musu da shi sun ji tsoron Ubangijinsu ta hanyar barin kafirci da sabo da kamanta umarni da tabbas mun buɗe musu ƙofofin alkhairi daga kowane ɓangare sai dai sam ba su gaskata ba kuma ba su ji tsoron Allah ba sun ƙaryata abin da manzanninsu suka zo da shi don haka sai muka kama su da azaba kwatsam ba tare da shiri ba saboda abin da suka kasance suna aikatawa na zunubi da sabo.